Allah ya isa duk wanda yake da hannu a cikin wannan lalacewa wannan daren. Ya je warin ka dora min laifi ne. Anya a cikin hayyacin da kake kuwa. Na san iya adadin mutanen da aka yi bikin nan. Shit! Ah, ya are all inconclusive. Zo mu je, zo mu je, zo mu je, zo mu je, zo mu je, zo mu je. daga nan za su wuce gida kai ina wallahi ba zai yi ba saboda me akan me ba san yancin mu bane wannan an cin mutunci ne da wulakanci rana mai muhimmanci ranar da kowane rana muhimmanci a gurina ranar farin ciki na an mayar mata shi ranar bakin ciki ku kawo mun shi nan an kyale an so taike gun da nake so a zo kai ka isa jiya wannan zalunci haba kowa ya san Ahmad mutumin kirki ne ki kuma ki zauna ba zan zauna ba gida zan tafi wallahi ba zan kwana a nan ba ku tashi mu tafi ha ta so ta sani a cikin matsala zan zo in tattime ki in ajiye ki da karfi yanzu nan matar tawa kana amarya an wanke ta tas sannan wani garki ya sa hannu ya taɓa ta idan ban sa ko mun tashi a nan kowa mutu ba shege ne duk sharrin da kowa kulla sai na warware shi a nan na mutu kawai na mutu kawai a sa bindiga kawai a harbe ni kawai in san na mutu kawai gaba daya na rantsa da Allah da na sani wannan dinar da ba a yi ta ba na rantsa da Allah da walima ta ne hankali na a kwance aka yi shafa fatiya mashi ta mata ta a ɗaki lafiya na duk da wannan masibar ba ta fara ba ki raliya ba a rashin ki ba amana ta ki na rike ta ba za ta salwani maganar Amadu tana damuna. A ce yaro mai hankali da labi da biyayya amma yau an wayi gari Amadu kamar wani zautacce? Kamar wani wanda aka yi wa wani jifa ko asiri? Kuma shi ba shaye-shaye ba. To ai zancen Amadu ni kaina yana damu ba ma ki cire kamar. ba kama ba ne Ahmadu ya zautu domin Ahmadu ba cikin hayyacinsa yake ba babu abin da Ahmadu yake da bukata illa addu'a to ya kamata a yi wa tafkar hanci tun da wuri idan ba haka ba kwabar za ta yi ruwa a san nayi a san nayi malam a san nayi da wuri Allah shi kyauta hakika ina ina kokari akwai wani tanaji da nake so in yi masa na musamman mm-hmm. eh akwai wani taimako da nake so in yi masa Eh. to Allah ya kyauta na ba da sa'a kin ji kira sallah shi Allah ya kyauta ba mun ina da sahani ta sai ya ta ci au to shi ma tsara mm. ba ta mutu ba in ci amanar soyayya Yarariya, amin alƙawari ba wani rama. Haba Ahmad, zarafi ya ni. bani cin abinci ko ni shan ruwa ka taimaka mana ka fi da ni daga cikin wannan rami kada ka manta da alƙawarinmu da muka yi tare da ba za mu rabu har abada abad ban manta ba raliya na faɗa miki cewa zan taɓa rayuwa ba in babu ki ko da bayan mutuwa ki amma na rasa ta yadda zan yi musu magana su fahimci cewa baki mutu ba to yanzu Ahmad haka kake nufin zan ta rayuwa a cikin ramin nan bayan kuma kasancewa ni ba gawa ba ce. Ba zan taɓa bari haka ta kasance ba. Na miki alkawari duk yadda zan yi in sanar da su cewa baki mutu ba. Zan faɗa musu kuma zan san yadda za a yi in fito da ke daga cikin wannan ramu. Na yi miki wannan alkawarin. Allah sarki Iraliya ba a jura rashin Inna. Haba, haba Ahmed. Lafiya ka shigo cikin gida babu sallama? Inna dan Allah dan Annabi ki taimaki rayuwata. ki faɗa wa baba cewa raliya ba ta mata bagaranta aka binne ta yanzu haka tana can tana neman taimako yanzu kai ahmed ba za ka daina wannan mafarkin ba ƙarya ce fa gangance wallahi na ba mafarki bane kin ganni kin gani ina ido na bi ba mafarki nake yi ba kin ga yanzu ma daga wajenta nake tana ta roko na dan Allah a taimaka a fito da ita daga cikin ramin nan ta wahala dan Allah dan annabi inna ki faɗa masa Allah mai iko to shi kenan Ahmed ka kwantar da hankalinka kar ka damu insha Allah idan malam ya dawo zan gaya mishi zai yi abu akai nagode ka taimaka a fito da ita je ka babu komai in Allah ya za a yi wani abu akai ko abu haka ya zo idame dame shi kadai Fati, wannan abu yana damuna fa. yaron nan yadda kika san cewa wani zautacce haka abin yake ciki tun da aka yi mutuwan nan na nemi kan yaron nan na rasa gwaggwani ma abin yana ɗaure min kai na ce a'a to wannan al'amari sai ka ce wanda aka jefa kuma yaron nan na ga shi ba da rigima da kowa shi ba mai faɗa ba shi mai saukin kai mai saukin hali hmm. amma gaba ɗaya mutuwan nan ta rikita mishi kwakwalwa gaba ɗaya tsabar matar da ta riga ta shiga zuciyarsa ne fiye da yadda ake zato yadda kika san a kan shi aka fara mutuwa ya damu ya damu ya damu ni ban taba ganin irin wannan abu ba wallahi mutum ya fita hayyacinsa ba na iya bacci wallahi ni kaina saboda halin da yaran nan ya shiga ciki Ƙur'ani za a sa a ta sauke mai da la'ilu a ta addu'a ana ta Allah da ya kyauta Allah ya kyauta Allah ya kyauta zan tafi za ki koma eh. to na gode malam ya mana salatin

za ku yi haƙuri saboda wannan ɗan zan da ake to shi eh. gida ku je ku je ku je tunayin lafiya ba dama kan maganar raliya ne to yanzu ma haka daga makabarcin nake wallahi baba kai kai daga tarlalo annabi kaji amadu me kake so ka zama ne zuwa Allah to annabi eh amadu amadu ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amadu ba za ka fuskanci ba za ka gane halin da kake ciki ba sai dai wataƙila nan gaba idan gari ya waye maka Allah ya nuna maka haske ka gane abin da muke faɗa maka to sannan za ka gane eh lalle illalla ka kama hanyar zautuwa ka san abin da ke so da ke? ka dimanci istighfari da hailala shine kadai ta wannan hanyar ne kadai za ka samu hankalinka idawo ka ga rubutu nan da na yi maka ka je ka sha rubutu kuma do Allah do annabi kai na kula raka a biyu ka dinga sallah in ka yi kai raka a biyu dinga jin carbinka kana istighfari kana hailala kana istighfari kana hailala kafin lokacin sallah yi da da ka dauki rubutunka dauki rubutunka gashi nan 那怎么办？ ke mun ka haka yaya yaya gaba ki ɗaya ka bi duk kara ko abinci ka kasa ci gaba ɗaya duka sa kanka a cikin damu Jafar na gwamnati a ce ni ne nake cikin ramin nan ba raliya ba na so a ce ni ne na rashin lafiya na mutu ba ma wai yanayin yanayin da kake gani na a ciki ba yaya wannan wani irin yanayi kake ciki wanda har mahaifiyar mu gogo za ta kasa magance maka shi a matsayinta na mahaifiyar mu Jafar, ya za a ce duk wanda zan kai wa matsalata, duk wanda zan kai wa kuka na ya kasa magance min matsalata. Duk wanda ne na tinkara na yi masa magana sai ne ni ya mai da ni kamar wani tababbe, kamar wani wanda ba shi da hankali ko ya samu zautuwa. Yaya, menene abin da ka nema? Aka ƙi maka. Na nemi su bani dama in je in fito da, da raliya daga cikin ramin. Saboda kowane lokaci raliya tana ƙara zama a ciki za ta iya mutuwa. Raliya? A bani dama in fitar da ita amma duk wanda na yi magana sai su rika min kallon mahaukaci. Raliya? Yaya? Wallahi tallahi Raliya ta mutu. Wallahi Raliya ta mutu. Ko bai kamata a ce kana tsammanin cewa Raliya ba ta mutu ba. Bannan bar gabana. Wa kawai. Kai ma kai kai ma kenan kana sahun mutanen da suka dauke ni kawo mara hankali. To Raliya ba ta mutu ba, ba ta mutu ba na faɗa na kuma faɗa. Radiya, alhamdulillah Allah, Allah na gode maka. Tunda na gabaki a cikin ramin kabarinki, na tabbatar da cewa idan na zo gida zan same ki. Dakata malam! Ashe dama duk soyayya da kake mana karya ne? Ashe duk alƙawarin da muka yi ba za ka iya cika shi a na ba? To yanzu gashi Allah ya fito da ni tunda kai ka gagara fitowa da ni. Ahmad ka bani kunya kuma ka bani mamaki. Raliya, saurare ni kici. ki yi hakuri wallahi tunda suka ce kin mutu na sanar da su cewa baki mutu ba saboda ina tabbacin cewa baki mutu ba amma ba su yarda da ni ba amma gashi yanzu raliya tunda Allah ya dawo min da ke babu wata matsala Allah na gode maka raliya ki hakuri dan Allah yanzu raliya me kike so duk abin da kike so ki faɗa zan yi miki Ahmad na kasance cikin yunwa da kishirwa na rasa yadda zan yi sai gashi Allah ya fidda ni a cikin ikonsa na dawo gidana ɗakina wanka masoyina wanda muka yi alkawarin ba za mu taɓa rabuwa da juna ba ni ma kin san na miki alkawari kuma alkawarin da na miki yana nan ba zan taɓa iya rayuwa ba tare da ki ba shi yasa tunda da suka je suka binne ki nake ziyartar kabarin ki kullum saboda ni ban tabbatar da cewa kin mutu ba amma yanzu tun da kin dawo ki faɗa min abin da kike so ko menene zan yi miki Ahmad yunwa nake ji yunwa jira ni zan kawo miki abinci a Ahmed yanzu ka tabbata cewa ka ga raliya da ka. amma wallahi azimu da ido na ga raliya yadda na ga raliya mama Allah ya sa in ga annabi wallahi ba zan miki ƙarya ba na rantsi miki da Allah wannan abincin ma mama kin gani ita ta sa in siyo mata ta dawo tana jin yunwa yanzu an taba cewa mutum ya mutu ya dawo Ahmed mama tunda dai har ya tabbatar da cewa ya gadda kuma ta ya kamata mu je mu tabbatar da abin da yake faɗi mama shine mama mu je ki gane idan ki dan ki tabbatar da abin da ne to Allah ya sa ba zautuwa kai ba yanzu abin da zamu yi mu tafi gidan Musa Abu Musa eh mu je mu same shi in ya so mu tafi tare gaba ɗaya da shi to ba damuwa mu je to Allah dai isa ba zaucewa kai bane dan nan to mu tafi dole ba ƙaryar banza ba ce Amadu ka taji ka jajibo mu muna ce maka muna kiya maka an amtu ba a dawowa ka ce a dole mu kai kai kiran tsadan tsaye da waye sai an zo ka wallahi da na shigo lokacin da na fita na bar gidan tana cikin gidan nan wai kai in tambaye ka mana wai me yake damun ka ne yaron nan bi hmm? sabilillahi kai ka taba ganin wanda ya mutu ya dawo saboda Allah <laughs> to ni yaron nan ko dai ruqiya za a yi masa ne yafi koko la ilaha wa inna wallahi mm, ba abu kuka ba ne kakai kuka abu ne kawai na aiki ah, to to i kuka kuka kuna na me kai kai kai wani baki da rana shan banza shashan amadu gaskiya da matsala amadu zauna um, amadu wai ita wannan mata ta kamar gayi ya raliya wace ce ita ina kuka haɗu da ita shin su wane ne ahalinta su waye walidanta yar asalin iwani ne shakikanta saboda ni dai ka san bana garin nan akai auren nan ga kuma mahaifiyarka nan ko da ni ba abin zai amma da na ta ce ta san su ni kuma har yanzu ba taɓa in kin taɓa ta taɓa nuna min gata kin taɓa nuna min su ba taɓa nuna min ba wace ce ita ha na aure shi katin am amadu ka ji tsoron Allah ka faɗa min ni dai sadda na bar garin nan ba haka kake ba wannan arziki da ka tara da gida da abin da kake juyawa tsakaninka da Allah ina ka samo shi wa yake baka shi kuma wane ne waye ya ɗaure ya rike maka macijin kake wasa da bindin waye za ka faɗin kuma za ka faɗin ba eh da kai nake magana fa ya kake ba inda za ka je za ka faɗa kuma za ka faɗa ba zan faɗa to faɗa mun

insha Allah idan aka samu su komai zai daidai da mu je Allah isa talatu yaya jikin ahmed kuwa to a asibitin gwaggon tana can in eh, tana can to jikin shi sai dai in ce da sauki amma har yanzu ba ya gane ɗin da kan sauki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai dai mutum Allah ya bashi lafiya ubangiji Allah ya bashi lafiya wannan jarabawa da Allah ya jarabce mu da ita can ga abin da ya faru can ga wannan can ga wannan nan ga wannan sai dai mu ta godiyar Allah da kuma addu'a Allah Allah ya yi wahala da ka mutu ba ba gama halittar ka Allah ya bashi lafiya Musa. Eh. Mota ta buge shi. La ha ilaha illallah Muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To ni dokta. Wato mama abin da yasa na sa a kira ki akan danki. To dokta menene? Duk binciken da ya kamata a ce mun amma har yanzu ba mu gane menene asalin abin da yake damun danki ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. la ilaha illallah rasulullah sallallahu alaihi wasallam to yanzu menene ah, kwantar da hankalinki mama insha Allah dan ki samu sauki akwai wani likitan mu kamal eh. shi yana kula da bangaren kwakwalwa ne insha Allah idan ya zo zuwa gobe zan mishi bayani zai duba kuma menene in Allah ya so zai sanar da mu la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai hakuri Allah Allah ka ba yaron nan lafiya Allah ka tashi ka kafaɗan shi yanzu har yanzu ba ku ba kun kasa gano abin da ya dame shi shiga uku Allah Allah ka dube mu Allah ka ba yaron nan lafiya Ayya Ahmed Allah ka tashi ka kafaɗan yaron nan Lauta kana ganin dai zai tashi? Ki kwantar da ki insha Allah zai tashi. To Allah ba shi lafiya. Ba shi lafiya. agogo fa kace dan Allah faɗa min gaskiya me ke faruwa to ga na zuwa ga na zuwa ga na zuwa ka yi haƙuri jafar kar ka manta mu fa musulmai ne kada ka sake kai waɗansu abubuwa da za mu fita daga cikin hayyacinmu ka yi haƙuri mutuwa tana kan kowa ababila da ya zan yi kuka ba. baban musa ya mutu ga gugu mata mutu In za ka yi amali na asibiti yanzu aka ce ya mutu addu'a za mu masa shi ma allah ba shi lafiya ai masa addu'a Allah ba shi lafiya su kuma Allah gafarta musu yanzu addu'a ka kawai suke bukata iyanan naka wace irin jarabawa ce haka haka Allah yake ikon sa haka Allah yake ikon sa ba inda bai jarabta bawansa ka cinye wannan jarabawa ka cinye wannan jaraba matsayin ka na musulmai ka yi haƙuri ka yi haƙuri Jafar ka kwantar da hankalinka ka ci gaba da yi masa addu'a dare rana safiya Allah gafarta musu ya kake jin jikin naka yanzu da sauki doctor ba jiri babu kawai jikina nake ji ba eh irin haka dama yana faruwa amma yanzu abin da muke so da kai shine ka samu ka dan huta idan mun ga jikin naka yake kyau zuwa anjima da yamma ma za mu iya sallaman ka insha Allah Allah ka kara mutuwar raliya mun take kasar da zuciya tunda idaniya ta bata daina kallon ki assalamu alaikum alaikum salam jafar ya ya jikin naka a jiki alhamdulillah a <clears throat> ah, dakta ya ce za mu iya haɗa kayan mu ce gida saboda yawan cikin da yi insha Allah ka samu sauki shi ne sai zo ga maka to ba matsala amma ina mama ne ina tashi ban ganta ba ok ah, mama tana gida tana gida eh tana gida to bari zan je in biya kuɗin magunguna in ya sunan sai mu dawo sai mu ɗauki kan sai mu ci Allahu akbar Allahu akbar Allah ji kan Allah rahamshe ta Allah ji malam Musa hakika an yi rashi rashi kuma babba sai haƙuri amma ahmad wato ita raliya ina so in san yaya aka buka da ita ne malam a lokacin da na shiga matsin rayuwa ina fita ina neman abin da zan iya taimakon kaina da mahaifiyata da ƙanina a daidai wannan gabar Allah ya haɗa ni da ladiya. wata rana na fito aiki na da kike na mutumi na kasan wani abu ne <laughs> wai ni na ga ana ta next level next level amma kai ga yadda kuna kawai mata ke kawo alaji to ai baba <laughs> ai ina ga ba mutumi na ba ba magana wannan sallar na samu harka ba Allah Allah wallahi <laughs> a gaskiya ne na miji amma alaikum salam lafiya lau a'a yaya faɗan tasu Allah kun daidaita na tsohon nan ke tsenawa tsenawa yaya Lafiya kalau kwana biyu. Yallau ya gida. Dama na ji ka shiru ne kasuwa zan je kawai na ce ribar suna biyu. Allah. To ya aka yi. Lafiya kalau kwana biyu na ji wanka aka shi. Wallahi eh, kin gani? waya na ba caji kuma na so na kira ki a waya. amma lamar kifa yana kaina amma kuma rashin caji ko sun ga to da wata waya ma zan kira dakata yanzu din wayar ka ba ta da caji ba za ka iya zuwa gida ka same ni ba ya haƙuri ya haƙuri zinaru kin san sallah ya matsu kuma bayan sallah ya matso kin san dole mu dan yi kin san mutum da aka dan kara shi me ya aiki mu dan samu zaman fama kanmu asiri wallahi zinari ina son ki kuma na tabbata har ga Allah na san cewa kin ma kina suna kuma soyayyar da ke tsakaninmu da ke na san cewa babu wani mahaluki da ya sai raba mu da ke amma dai abin da nake so da ke shine ki kwantar da hankalinki kullum ki kasance cikin nutsuwa in Allah ya da burina kawai in ganni ga da ke mata da miji ka san me da Allah duk abin da baba yayi maka da Allah ya kawo rangon rangwame tsakanina da kai kake da mu ni abin da baba yake na daukan shi lokaci ne ni tsakanina da ke tunda har Allah ya riga rubuta soyayyar ki a zuciyar zuciyar ki na tabbata har ga Allah in Allah da kun da kanshi zai dawo to ya ma da ka tanzin na mutu ya za ka ni ki mutu <laughs> ki daina ma wannan magana sai san Allah ki daina wannan magana ai ko kin mutu tare da arfi mu Allah Allah bari in sauri in je je gida in ba bai dawo bai ga ki ba ha sai mu baya bye <laughs> Whoa! Hola. salwanta ba yawwa baka da baka da ina lafiya lau ya gidan ya aka ji da alhamdulillah wallahi Allah ai bane gidan mai unguwa da ka dan karka nan kare ka nan ga gidan nan ba yan gudun hijira ba ka je can ka can ake wa gudun gudun mura ai baka gane ni bane ban gane ka ba wallahi ah <laughs> kamai <laughs> inna lillahi inna ilaihi raji'un sai da na kula maka irin sannan na gane ka wallahi wallahi to ai abu ah! ka san Allahu akbar kabira ka san lamarin rayuwa na fito Abuja da kashi kuma <laughs> ya ma kai ne a datse wallahi Allah kamai ya gida to alhamdulillah yaya aiki a ah, alhamdulillah yaya bayan saduwa sai alheri to masha Allah kuma yanzu ma alherin ne yake tafa to masha Allah alhamdulillah ka san tunda jummala mai ɗaki na Allah ya mata rasu. Allahu akbar kabiran jin mada. Eh. Ai kai asara kai gida. Wallahi tallahi to ka san ban sake wani auren ba. Ayo kuma ai yanzu irin samun su jimmala ai sai an tona. Wallahi. Ni dai kullun ne maka addu'a Allah ubangiji ya sa wacce zaka samu aure ta zama mai halin jimmala. ai na samu alhamdulillah alhamdulillah masha Allah yawa saboda an ce dama eh in zaka nemi iri Masha Allah. To ka duba gidan da ya cancanta. Allah maka kamai. ka nemi irin. Wannan daidai ne. Domin a samu yabanya. Masha Allah. Yawwa. Duk ko ko a ina ne. Ga ya mu za mu je mu same su mu musu bayani kai ɗa ne ba ba zuwa ko kai ba. Wannan taku ce. Hey! Kowaye a garin nan kaf gaya mana za mu je mu tinkare shi mu nema maka auren kowa ciki. To ai faduwa ta zo daidai da zama. Masha Allah. Alhamdulillah. Ai. Yarwa ciki. yar wajen ka ci. Eh. Saboda ina ganin yarinyar tana ɗan wucewa na yaba da hankalinta. Mm. To da aka ce min yar wajen ka ce, mm. sai na ga abin da ya kamata a yi. Mm. Tunda dai ni ba yaro ba ne. A ƙwari kuwa. Bai kamata in tara aure a kan hanya ba. A sosai kuwa. Sai na ga to. Ka tare shiga gaman To a kaga tun da kai babba ne. ni ma kuma babba ne sai a yi magana ta manyantaka kwari kuwa to sai na ga ai ita nake so da aure ita wa ita zinaru eh yar wajenka eh aurenta nake so da Allah ka Allah ka tana mu haba haba kamai a aina na san daman ko ban ma zo ne magana ba ko labari ka ji ai raka ba eh, sosai ko sosai ma zan eh. hana kai Allah ka tana wannan magana haba haba kamar ni ɗaukar ne domin zai zo na arziki kuma shi ke nan kuma shi ke nan kamai a rasa su kuwa ta ƙare sauran zamiya ba a ɗauki yarinya da tun ma sai yanzu da kuma kama. To ai shi ne na zo domin in zame da ƙwari na eh. na nemi ya fata eh. saboda in ɗan tashi ko maɗata. Allah sarki kuma karsa inda zaka zame sai a na ƙofa gida eh. ba sai kai can ba. A'a. ai sai kai can wajen wajen kofar gaban gaban kofar duka wuya ka zami a can san iya kwashe kai kariya ban fahimce ka ba gashi abin da na faɗa ba hausa nake ba ha ba kamai Allah duk annabi kare nan magana waye kurin yau inda a ce kuɗi ne da kai zube? ko a'a kansila ne kai ko a dan majalisar tarayya ba ma na jiha ba sai a ɗauki a baka amma haka kurin kuma a kinkimi yarinya a baka sabo tabar haba ka je can layin yan yan gudun hijira wataƙila za ku za su iya kaga saka a ciki ka baka ga na zo neman yanka kuma ka ce za ka ci zarafi ni baka ci mutuncin na wani ni baka cin zarafin na ka zo kai ba to wai ma da Allah da mai kwaɗa ya fi gaya ne kaga kwaɗa akwai gishiri ga kuli-kuli ga mai ana sa masa to sai mi gaya mun shi gayan duk daga ina aka same shi yo kuɗa ai ba ba ba ba ba da tuwo a ci kuɗa ba da akwai kuɗan sanak akwai kuɗan makaroni akwai kuɗan naman kaji ma ne makwaɗu shi fa arzikin nan na Allah ne ba wai mutum ne yake yi wa kansa a'a sosai kuwa ni zan gaya maka wannan ai ban fidda rai zan yi ba ce maka ne idan kuma ita ce abokiyar arzikin fa a ina a rayuwa mana A'a. a kamai kamai je kalayin yan gudun hijira amma wallahi ka bani mamaki je kalayin yan gudun hijira na ce maka billahi kuma kaka yi duka ba ta wajen da wani wallahi kana ka tangar da wani suna ganin gana ce kai kuma ciki wallahi ka gabi to ai duk ja haɗe ban gane ja haɗe ba eh mana kar ka zo kuma neman aure ban baka ba kuma ci zaka zage ni a'a ai ba zan can magana zagi wa an ka dubi eh kalar a ta kuma dai hakuri duk dai magana ce fa za ku ai kuma dai a sai kuma ka wai wai irin wa ba kuma fari ba da dai ake kima kuma fari kai dan yarinya wallahi dauka ni dan wallahi ka kiyaye wajejen da da wani wallahi kana da zai kai ciki sai dai mu je mu ta a a lafiyar sannan ku sake Allah sarki rayuwa ba a jura rashin ki ba amana ta ki na rike ta ba za baiwar Allah gaskiya na gaji da yawo da ke kuma gashi yamma ta har lokacin tashi na yi amma ki faɗa min inda zan sauke lafiya kuwa kuka me ke wallahi malam ni ba kuwa ce ban san inda ni ba wato gaskiya ni ma a zahirin gaskiya ban san inda zan kai ki saboda lokacin tashi na ya gashi yamma na na gama yawo da kike zan nake faɗa min wannan to gaskiya sau kamar ana biyu, kawai dan Allah